Kimanin makarantu masu zaman kansu dubu biyar ne ke gudanar da harkokinsu ba tare da samun lasisi daga gwamnatin jihar Filato ba. Ma'aikatar ilimin jihar Filato ta ce makarantu 412 daga cikin 485 da ke da lasisin ma ba sa bin ƙa'idodin da gwamnatin ta gindaya. Kwamishinan ilimi a jihar Plateau, Madam Elizabeth Wakmuk, ta ce gwamnati ta umarci dukkan makarantu masu zaman kansu a jihar su gurfana gabanta don tantance lasisinsu. Ba mu ce kar su sa makarantu ba, su sa makarantu amma a bi doka. An cire duk lasisin makarantu. Za su dawo ne, za su dawo inda da suka samu lasis, Za mu karbi tsohon lisens ɗin sai mu ba su sabobin license kuma yanzu akwai stamp na gwamnati a kai in kana da primary ne primary certificate ne za ka samu in kana da nursery ne makarantun da nursery ne akwai stamp ɗinta idan secondary ne js ne duk za a samu wannan certificate ɗinta daban-daban ba inda da ake haɗawa ba ne Tuni dai gwamnatin jihar ta Filato ta kafa kwamiti da zai tantance makarantun don tabbatar da sun cika ka'idar buɗe makaranta. Kakakin ƙungiyar masu makarantu da ke zaman kansu a jihar Plateau, Ezekiel Simput, ya ce za su bi umarnin na gwamnati amma suna buƙatar lokaci. Complain da mu masu makarantun zaman kanmu muka, muka bayar shi ne, shi wannan exercise da suka ce za su yi ya zo ne a daidai lokacin da duka masu makarantu su riga sun ba da hutu fa wasu ma sun je kasar waje wasu da out of the state mun roka cewa su bamu lokaci inda so samu zuwa September at least kowa ya huta ya dawo za mu samu zarafi mu attending musu duk wani abin da suke bukata wurin mu za mu iya mu saurare su mu ba su attention. Malam Usman Shehu Musa da ke da makaranta a unguwar Rogo a nan cikin birnin Jos ya ce labarin tantancewar bai zo musu da daɗi ba. A gaskiya maganan bi ya zo mana bambara kwai. A matsayin su na gonaci tunda suna da suna wayanda suke da license dama amma da wani matsala ya to da sai su bibiya su ga in akwai wani abu ne da ya kamata a yi wanda ba a yi ba sai su za kulo waɗanda suke da laifi domin a cikin maganganunta ta yi magana kan akwai wanda suke amfani da malaman da ba su cancanta ba to kin ga anan suna da hakki a matsayinsu na gwamnati su bibiyi waɗannan makarantun da suke amfani da malaman da ba su cancanta ba in ya so sai a zaƙulo su hukunci ne ma tare kin ga sai a musu A ɓangare guda kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Dan Manjan ya ce duk makarantun da suka kasa cika ƙa'idodin gwamnati to sai dai su nemi wata sana'a don kuwa gwamnati za ta garkame su. Ya kamata da a yi wannan kowane shekara biyar. To amma me yasa kuka ɗauki wannan matakin uh, sabunta lasisin su a wannan lokacin? To yadda tabarbarewa ilimi ya zama ya kasance shine mu a jihar Plateau za mu bi abu doka domin mu tantance ka hatta ma malaman waɗanda ba su cancanci su zama malamai ba wannan ma mataki ne wanda za a ɗauka a kansu. Gwamnatin ta Filato da ta sha alwashin bayyana sunayen makarantun da suka cancanta a mujallun Najeriya yayin da waɗanda sunansu bai shiga ba ta ƙwace lasisinsu kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.